Ana cece-kuce a kan wannan yaro da ya sha madarar fiya-fiya a kan Maryam Yahaya jarumar Kannywood. Wannan dai yaro ya taso ne daga garin Gashuwa da yake jihar Yobe, inda ya garzayo cikin garin Kano domin ganin jarumar Maryam Yahaya, inda ya ce shi ya kamu da ƙaunarta da santa da kuma hibe san lokacin da ya kamu da wannan soyayyar wannan yarinya ba. Yayin da ya zo cikin garin Kano ya zo studio na Ado Gwanja inda ya rangadawa masoyiyar nasa wata kyakkyawar waƙa. Daga bisani sai ya sa Ado Gwanja ya kira mishi Maryam Yahaya domin su gana, ya gan shi ko hankalinsa zai kwanta. An kira ta ta ce suna location ne ba za ta samu damar zuwa ba, inda wannan matashi ya ƙara sa Ado Gwanja ya kira ta, ta ƙi ɗaukar wayar. Shi ne ransa ya ɓaci, ya sha madarar fiya-fiya a nan dai ya ta shishurawa aka kai sa asibiti da ƙarshe rai ya yi halinsa shi ne wasu guggun matasa da ke zama a garin gashuwa suka ɗauki wani mataki wanda ni ban san ma'anar wannan mataki da suka ɗauka ba inda suka maka maryam yahaya a kotu wata federal high court da ke cikin garin kaduna wannan matashi dai ana tunanin ana tare da yardin cewa ma ya rasu domin rai ya riga da ya halinsa Ita ku Maryam Yahaya ta yi kunnen uwar shagu da wannan maganar ce. wannan wanda ya kai ta ma kotun bai ma san me ma yake ba a rayuwa ko kuma ya mai da shari'a abin wasa ne. Shin don mutum ya zo ya sha wata guba a kanka ya mutu, shin kai ne mai laifi ko kuma shi ne mai laifi? Shin shi ba shi da hankali ne ko kuma bai san me yake ba? Inda dai abin Maryam Yahaya ta ce ko kaɗan ko zo ba ta yi ba. tunda ta san wannan kawai shari'a ne na marasa hankali yanzu dai za mu ji a ƙarshe in an shiga kotu za mu ji yadda abin zai kaya mu ko muna nan muna bi sau da ƙafa domin mu tattaro bayanai akan abin da zai faru a kotu ranar da za a yi wannan shari'a insha Allah za mu ɗunguma mu shiga kotun domin mu kawo muku cikakkun labarai akan abin da ya faru sai kun ji mu